ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا kada ku kashe ran da Allah ya hana zubar da jininsa saboda imani ko aminci, sai dai in ta cancanci kisan ne ta hanyar ridda ko aikata zina bayan aure, ko don kashe wata rai, wato kisasi, kuma duk wanda aka kashe shi da zalunci ba tare da wani dalili da zai hallarta kashe shi ba, to hakika mun ba majibintan lamarinsa daga cikin magadansa iko akan wanda ya kashe shi, don haka za su iya neman a kashe shi don ramuwa, ko su iya yafewa. ba tare da sun karɓi fansa ba kuma za su iya yafewa tare da karɓar diya saboda haka kar su ƙetare iyakar da Allah ya halatta masu ta hanyar yayyanka jikin wanda ya kisa ɗin ko kashe shi da wani abu saɓanin abin da shi ɗin ya kisan da shi ko kashe wani daban ba wanda ya kisan ba hakika shi waliyin wanda aka kashe ya kasance abin ƙarfafa wa gwiwa da taimako a gare shi.